ka san wasu suna da kyauta wasu ba su da kyauta wani in ya tashi baka zai baka da yawa wani kuma zai dan baka abin da to lokacin da aka dauki mu waya na to akwai saurayi na da nake dating din shi for 6 years yanzu to shi ya bani kuɗi na siya waya 12 pro max lokacin da na siya wayan na sai shi 800 da wani abu sunana Aisha Ishaq Umar an haife ni a garin Lagos but a ni ai Kano ce na yi secondary school ina a Sokoto Federal Science College kuma na kammala School of Health ina this year <laughs> to like ni ina son kiɗa da rawa normally kuma irin da na so na yi fim but amma ba a banna ba to kuma da tiktok ya zo ya fito kawai sai na ci gaba da na fara yi a tiktok a gaskiya tiktok ba fim bane ba kawai da irin normal da irin kana kifin kanka busy ba wai fim bane ba ai fim daban da tiktok tunda tiktok ba irin ba kowa ne yake ganin ka ba sometimes ɗin video ɗinka bai tafi viral ba zaka ga baka da irin likes sosai ma just few likes haka amma kuma film kuma ko a sinima ne ai ana sanin ka kana zama celebrity amma banda tiktok ai tiktok eh ana zama celebrity but depends cha Twenty-four thousand plus. Kawai, number just kiɗa dai irin ka sa kiɗanka ka bi waƙa shi nake yi sometimes kuma ka hau karatu duk wanda ya zo maka da anyone ana yi ka banda yanzu a'a saboda already yanzu na gama karatu na to da ne da ban ma fara ba da na gama secondary school ina nake son na yi fim yanzu kuma da na gama karatu na to na fi so kawai na yi aikin da na gama karatun akai <laughs> to zan ce dai akwai wanda suka bi suka ce suna so amma gaskiya ba wanda na yi dating a cikin ban yi dating din kowa ba na ra'ayi zan iya auren ɗan tiktok mana inda ina son shi ko zan iya auren shi mm. ban taɓa facing any problem da haka ba da wanda suke faɗa mm, so ɗin ma kansa ai suna tiktok maza majority ɗin maza na yi manyan na yi ma ko da irin baka san sunan mutum ba but suna kallon tiktok suna ganin tiktok kuma a tiktok ana aure za ka iya ganin wanda kake so ka aure ita normal ne wannan <laughs> gaskiya to suna da yawa suna da ɗan kaɗan dai like ba za su fi banda a manta da secondary life after secondary life ɗina na ga na yi dating ɗin mutum ɗaya sai present wanda nake dating yanzu sosai ma muna dating da shi ko um, to an fara ma maganan aure a rai da ashe wata friend ita tana son shi ta ɗau namba ɗin shi a wayana ta ɗau namba ɗin shi a wayana um, tana kiran shi ne ko menene i don't know sai na zo na find out sai na tambaye shi sai ce wallahi bai santa ba bai santa ba kuma bayan na sai da na zo na dau wayanta na duba naga kuma suna chatin daga ranar ne kuma sai blocking ɗin shi sai na kuɗa shi ya yaudare ne wani ato <laughs> ah san wannan dole kuma za a ɗan taɓa amma ba sosai ba ɗan kaɗan ɗan kaɗan ne irin ka nuna wa mutum kana son shi kuma al'alin kuma ba haka bane ba sai da ya zo ya ce kuma zai tura gidanku sai ki daina kula shi za su ɗan biyu zuwa uku a gari <laughs> kaso kuma dole ne <laughs> dole ne kuma cin kwaɗin saurayi yayi ka san wasu suna da kyauta wasu ba su da kyauta wani in ya tashi baka zai baka da yawa wani kuma zai dan baka abin da to lokacin da aka dauki mu waya na to akwai saurayi na da nake dating din shi for 6 years yanzu to she ba bani kuɗi na siyo 12 Pro Max lokacin da na siyi wayan na sai shi ɗari takwas da wani abu daɗi na siya mishi gift na kai mishi ranar birthday shi dama birthday shi ya kusa zuwa lokacin bifi 2 to 3 weeks haka gidanmu ba za a bari ba ya mun tsufa no for me ina son aure shi but amma da ya gidan gidanmu suka ce mishi a'a ya haƙuri karatu zan yi a lokacin kai suka bi da shi haka kuma yanzu kuma shi kanshi ma ya san ba zai yiwu ba muna tare har yanzu ta ina son namiji mai kyau a ban san matashi dan from 40 ya saka zuwa sama kawai ra'ayina ne ne haka da na fi son irin da ba na son mutum ma da irin ya kai ta something ɗina to daga baya kuma sai ra'ayina ya zo ya canza tunda sun fi zuwa ne ina sana'a ina sai da turaren wuta da dogayen riguna no business ɗin just one month yanzu na fara ne da na gama school ne sai na fara don kar in zauna babu abin yi a gida yanzu yanzu dai ina so in goge shafi na gaba ɗaya sai in fara tallar kayana a kai saboda yanzu tun saboda da ba ni da abin yi ne yanzu kuma da na samu abin yi shine zan gobe in sa waka ne ma ni <laughs> waka kala kala ni da ba a taɓa zagina ba tun da na fara tiktok ɗina ban taɓa ganin bad comment ba eh wani sako kika samu gaba ina son ki dan Allah za ki aure ni irin kuma da emojis haka to like idan macen da za ta yi tiktok inda ta aure ce idan mijinta ya batta is normal but one thing about irin mata aure suna tiktok faɗan da suke yi shine bai kamata ba like idan za ka yi tiktok ma kana mata aure ya zamto bi kana haɗa videos ɗinka da namijinka ko da 'ya'yanka ku yi tare is normal wannan amma ba wai ku zo kuna faɗa a tiktok ba kuna cin zarafin juna to ina muku godiya bye